Quand Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu, da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam yau ne ake bikin ranar 'yancin kai a nan Amurka ranar 4 ga wata ranar da Amurka ta balle daga tura mulkin mallaka na Burtaniya. kwamitin kolin tsaro na majalisar ɗinkin duniya za ta yi wani taro karin farko a game da barazanar fasahar zamani na ai sannan tsarin samar da fasfo na amurka ga mabukata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani babban bene da ake kan ginawa a unguwar life camp da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ya ruguje ya zuwa lokacin hada wannan rahoton da ya jami'an agaji sun samu nasarar ceto mutane tara ga abin da wani da ya shaida lamarin ke cewa kuma akwai sauran jama'a gurin nan a ƙasa wa'ansu suna ta ɗaga hannuwa suna cewa a hiddo su a hiddo zafi ya ishe su wa'ansu kuma ana kiransu ta waya suna amsawa to daga baya ana kiransu ma ta waya kuma suka zo ba a maji ba a ma amsawa to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanin harkokin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa game da yanayin tsaro a Najeriya a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Masu raro Assalamu alaikum barkanku da asuba ga labaran duniya. Shugaban kasar Senegal Macky cikin wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa. Bayanan Sall sun kwantar wa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali. lamarin da a baya masu sukar nashi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake tsayawa takara. A shekara ta 2021 yada jita-jitar da aka yi cewa sal zai kara wa'adin mulkin shi ya haifar da mummunar tashin hankalin da ya kai ga kisan gwamman mutane kana ya bata sunan senegal wacce ake mata kallon tushen demokradiyya tsayayye a yammacin afirka shekara ta 2019 ita ce wa'adina na biyu kuma na ƙarshe sal ya faɗa cikin jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin na girmama al'ummar ƙasar senegal matuƙa musabbabin jirkicin baya-bayan nan da ya auku a watan da ya gabata ya samo asali ne a dalilin tasa kayar shugaban jam'iyyar adawa usman sonko gidan gyara hali tsawon shekaru biyu a bisa zargin aikata laifin fyaɗe laifin da ya musa aikatawa kana ya ayyana shi da bita da wato ya ayyana shi da bita da kullin siyasa domin neman hana shi tsayawa takara Sonko ya yi kira ga magoya bayan shi da su kasance cikin shiri domin yin bore har idan shugaban ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka inda ake fareti dafa-dafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske. musamman ma yadda ake samun kiyasin wato mutum dubu goma da ake garzayawa da su asibiti amma duk da haka wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka hutun ranar da ake aka shafe shekaru 247 ana yi muhimman abubuwan da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan yuni sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar ana bikin ranar ne don murnar kudurin ayyana samun yancin kai na bai daya da wakilan yankunan amurka ta arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan yuli na shekara ta 1776 ta takardar da ta sanar da cewa yankunan amurka ta arewa sun samu 'yanci daga birtaniya kwamitin kolin tsaro na majalisar ɗinkin duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na ai zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya taron da birtaniya za ta zama mai masaukin baki jakadiyar burtaniya barbara woodward a jiya litinin ta bayyana taron majalisar da za a yi a ranar 18 ga watan yuni a matsayin babban taron shugabannin kwamitin a wannan watan daga cikin abubuwan da aka shirya tattaunawa a wurin taron hadda tattaunawar da kwararru a fannin fasahar ta ai da tattaunawa da antonio guterres wanda a watan jiya ya yi jan hankali a game da fasahar ai da ta gawurta madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Wani bene mai hawa hudu da ake kan ginawa ya ruguje a unguwar Lifecam da ke Abuja babbar birnin tarayyar Najeriya. Hukumomi ba su dai tantance adadin ma'aikatan da lamarin ya shafa ba. Amma jami'an agaji sun ce sun samu nasarar ceto mutane tara bayan shafa sa'o'i da dama suna aiki. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana wannan rahoton daga Abuja. Akwai wani anan ne? Jin wani sauti na alamar wani mai rai da muka yi a lokacin da nake zagawa don duba illahirin ginin wanda ke da ginin karkashin kasa da gine-ginen da ke sama suka rubuta kansa. Florence Wanagemi jami'a ce a hukumar agajin gaggawa ta Abuja da ta bada tabbacin ci gaba da binciken mutane da fatar samun masu numfashi. Yan aikin gaggawa mun zo mu gan ko za mu ya mu jice rayuka ne mu gan cewa mutane ba su mutu a ciki ba kuma ya zama cewa ba kowa da ke ciki a kasa yanzu. Muna nan har sai mun kakkaɓe kagan su ma shishuna nan da muke da su za su fasa duk bangon nan su cicire duk komai da ke nan sai mun kai kasa mun gan cewa mun tabbatar da cewa ba kowa kuma a ciki ba za mu bar nan ba ba za mu yamfa da takace cewa ga mutane da suke a cikin ginin nan ba sai mun gama za mu sani amma a yadda na gaya maka a takace mun riga mun cice mutane tara. Malam Haruna Ahmad Mashi da ke aiki a makwabcin ginin da ya ruguje ga nauni. Ma'aikata da suka zo daga baya sai suka yi ta hana mutane suna korar jama'a aka ta kawo motoci da kuma ainihin wasu ma'aikatan na daban wanda ni ban ma iya tantance su ba zan iya gane su ba to sai suka rika koran mutane saboda haka kuma kaga su ba su yi aikin da za su yi wanda za su hiddo mutane ba kuma akwai sauran jama'a gurin nan a ƙasa wa'ansu suna ta ɗaga hannuwa suna cewa a hiddo su a hiddo su zafi ya ishe su wa'ansu kuma ana kiransu ta waya suna amsawa to daga baya ana kiran su mata wai kuma suka zo ba a maji ba a ma amsa so saboda wai ce ba ta yi ko ko mutane ne suka daina magana ne suka daina magana idan an kira gashi tana ringi tana ringi to ba a ba su iya dauka ma ko sun rasu ne ko ko sun jikkata ba su iya dauka waya Allahu alam amma kai a tunanin kamar mutum nawa ne suke karkashin ginin kiyasin yadda suke ba da masu aikin suna faɗa mutumin da ke aikin wurin nan ya kai darajar mutum arba'in zuwa hamsin kuma ni a nan mazaunata da nake nan daga nan ina kallon mutanen da ke hawa sama suna gice-gice da masu tura kastin suna kaiwa da kuma masu sauran aikace-aikace dai zuwa buga wannan kafintoci da sauransu. Shi kuma daraktan hukumar kula da tsara birane ta Abuja Muktar Galadima ya ce suna nazarin ɗaukar tsauraran matakai kan yiwuwar samun sakaci a rugujewar gine-gine. Da muna ganin dole a ƙara kaimi duk wane da aka kama shi da wannan laifi a hukunta shi yadda ya kamata ko shi wane ne a hukunta shi. So na ga maybe da mu sake canza dokoki wanda zai kai ga inda hali har mutum ya mutu a gininka kai ma ya kamata a kashe ka. Motocin tono na kamfanin Julius Baja ko Bega yadda aka fi faɗa sun yi dafifi a gewayin ginin don taimakawa wajen aikin ceton. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba amen a gaida Nasiru Adam El da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Tsarin samar da fasfo na Amurka ga mabukata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus musamman a wannan lokacin. a watan maris mutanen da suka yi tunanin sabunta ko kuma cika takardar neman sabon fasfo ɗinsu da wuri domin tafiye-tafiyensu a lokacin hutun bazara adadinsu ya karu sosai wani lamari da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce hukumar na fuskantar karancin ma'aikata sakamakon annobar corona kimanin mutane dubu ɗari biyar ne ke cika takardar neman fasfo a kowane mako abin da ya sa aka ba da fasfo fiye da miliyan ashirin da biyu a shekarar da ta gabata. a ƙarshe gwamnatin kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri na kare lafiyar muhalli jami'ai a kamaru sun ce an samu ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru hudu da suka gabata zuwa tan dubu shida inda yake haifar da illa ga muhalli dabbobi da ma mutane bayan samun raguwar leda na wasu 'yan shekaru sharar leda ya ninka sau biyu tun shekarar 2019 da tan 600 a kowace shekara bisa alkaliman gwamnatin masu amfani da leda sun yi korafin cewa gwamnatin kasar ta gaza cika alkawarinta na yin haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu wajen sarrafa jakuna masu tsafta gwamnatin bata musa wannan korafin ba amma ta ce tana sarrafawa to sai dai yawan su bai kai wanda zai wadatar da kasar ba kana ta buƙaci al'ummar kasar su koma dabaru na tun iyaye da kakanni wato amfani da ganye labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A cikin watan da ya gabata an samu hare-haren 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban lamarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama da kuma garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Na baya-bayan nan dai su ne hare-haren da aka kai a jihohin Sokoto, Neja da ma wasu yankuna a kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso yammacin ƙasar. A wata hira da na yi da Air Commodore Ahmed Tijjani baba gamawa mai ritaya ya yi kira ga jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen neman bayanai a inda waɗannan abubuwan ke faruwa. To alhamdulahi uh, abubuwa na rashin daɗi sun faru. Uh, kamar idan mai sharure tuna cewa a 'yan kwanakin bayan nan an samu zaman lafiya kwarai da gaske kuma abubuwa sun fara saiki sun fara kama. amma yanzu abin bakin ciki ne sai muka fara ganin abubuwan sun fara fullowa kuma yadda suke fullowa abin ban tsoro ne kwarai da gaske da yawan irin mutanen da ake kashewa da wanda ake ɗauka da sauransu to wayannan abubuwa ba su faru ba akwai abu ɗaya ko biyu na ɗaya shine dole tsaron mu su tashi su tsaya su nemi ba a sai da bayanai yadda wayannan abubuwa suka fara bullowa sannan kuma dole a tashi a tsaya a dakile wayannan abubuwa kowa idan ya duba ya gani cewa a najeriya an fara samun sauki ma cikin 'yan kwanaki biyu nan abin tsoro ne abin takaici ne abin a tsaya ne a duba a ga meye abubuwan nan da suka faru saboda haka dole ne a wato su jami'an tsaronmu su koma kan teburi su zauna su tattauna su nemi bayanai da ba a sai da kuma inda aka samu kuskure a wayannan abubuwa domin a gyara kar a bar wani abubuwa sake lalacewa kamar yadda abubuwa suka faru a baya. Don haka ne mu abin da muke kira ga jama'an tsaronmu kar su kasar a gwiwa su tashi su tsaya su jajirce su nemi ba a sai da bayanai na inda wayannan abubuwa suke faruwa da kuma inda za a dakile wayannan abubuwa cikin lokaci kaɗan. Because abin takaici ne yadda abubuwa suka zauna abubuwa suka daidaita an fara samun zaman lafiya mhm. abubuwa sun fara dawa yanzu a sake samun irin waɗannan abubuwa su abun bakin ciki ne kwarai da gaske kuma dole a ɗauki matakai a gwamnatance da su kansu jama'an tsaro da kuma sauran jama'a su ma su ba da goyon baya su ba da bayanai su ba da ai su ba su dukkan wani abu da suke nema na bayanai domin a dakile waɗannan 'yan ta'adda. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi buldoza ita ce kawai amsa ta wa'annan abubuwan ba. Ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko daula. aka rusa shi sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na hajj camp aka rusa su aka bada su a matsayin protein nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa yin lissafin ba magana ce ta ganduje ba a magana ce ta a matsayin bakano wanda shi usul usul ɗinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba kawai daga zuwanka ka ce buldoza ita ce za ta yi amfani duka waɗannan mutane da suke kuka abin ya shafe su zai ba kai kashe ɗaya bisa goma mutanen kano mutanen kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan kai ba mazaunin birnin kanada ba ne a najeriya kuma ka saba zuwa garin amma ka daɗe baka je ba ko kuma ka ɗan kwana biyu a ce yau ka shiga kano za ka gaida ta canja da yawa saboda irin rushe-rushen da aka yi wanda aka so masu tun daga ran 29 ga watan mayun shekarar nan ta 2023 wato daga ranar da abba kabir yusuf wanda aka fi sani da suna abba gida-gida ya karbi ragaman mulkin zama gwamnan kano daga hannun tsohon gwamnan abdullahi umar ganduje daga wannan lokaci zuwa yau an rorosa wurare da yawa da suka hada da kasuwanni da masallatai da filayen fakon idiri da gidajen mutane ma masu zaman kansu to wannan kuwa shi shine abin da kananan da suka jefa wa shi abba gida gida ƙuri'a suka yi fatan su samu ga wasu ra'ayoyi kafin mu shiga muhawarar mu ta yau ni comrade sa'id bello dan jihar kano ba ni ƙauna wannan rusau da ake yi saboda maimakon a rusa ya kamata abu mai doka ta ce kafin ka rusa kayan wani kuma ko da doka ta baya dama bai kamata a ce ka rusa abin da aka gina ba saboda asara ce wannan kuma wannan zai shafi tattalin arzikin jihar kano domin waɗanda za su zo su zubo dukiyarsu don ƙasar ta ci gaba don jihar ta ci gaba to ba za su zo su kawo komai ba saboda sun san rusau ake yi ba za su zo su ɓannatar da dukiyarsu ba su kansu kuma asarar da aka yi ba karama ba ce ta dawo da jihar kano baya sosai sunana aliyu ishaq wanda aka fi sani da aliyu dan hausa gwammaja a to gaskiya ni ra'ayi na shine a gwamnatin nan idan muka duba tun kafin ta zo a take magana cewar kada a siya waje wanda yake ba bisa ka'ida ba to ta yi riga ta yi wannan bayanin to ni a ra'ayi na gaskiya a tunda har an riga an gaya wa mutanen jihar kano cewar idan aka zo ga abin da za a yi to mutanen kano kamar su suka siya hakan da kuɗinsu tunda su suka fito suka yi zaɓe suka zaɓi gwamnatin da take yin wannan rusau haka ne to wannan al'amari na canje-canjen da kano ta fuskanta tun lokacin da abba kabir yusuf ya dauki ragamar zama gwamnan jihar shine babban abin da mu fara duba a muhawara da mu fara a yau ta tsaka mai wuya wacce kuma shi wakilin namu da ke kano da ya shirya mana wannan muhawara wato mahmud ibrahim kwari ya dauki matakin tabbatar da cewa ya samu wakilcin yan npp da kuma apc akan wannan muhawara ba tare da bata lokaci ba mahmud sai ka gabatar da bakin naka Masarai Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da muka tattara wannan zaure domin gabatar muku da shirin tsaka mai wuya na muryar Amurka. A wannan karan zauren ya karbi bakuncin shugaban jam'iyyar NNPP ta jihar Kano Honorable Umar Haruna Dogwa da kuma takwaransa sakataren jam'iyyar APC Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Batun da da kuma rushe-rushe shine abin da ya fara jan hankalin jama'ar kano musamman a ayyukan da gwamnatin jihar kano ta fara to domin haska ko tattauna wannan batu shine muka ga cewa me zai hana mu haɗa hancin waɗannan mutane guda biyu Tunda ga sakataren jam'iyya da ta bar gadon mulki ga kuma shugaban jam'iyya da ya hau kan kargar mulki kuma ma zai shiga cikin executive ɗin ga baki ɗaya domin yana cikin jerin kwamishinoni ko mutane guda goma sha tara da shi gwamna abba kabir yusuf ya leƙa majalisar dokokin kano domin ta sahale a saka su a kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar kano honorable umar haruna doguwa barka da kasancewa a wannan yammaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barka ka honorable ibrahim zakar sarina kai ma muna maka barka da zuwa assalamu alaikum barka ka dai bari fara da honorable eh, haruna doguwa honorable jami'ar npp ta zo gwamnati ko da yake akan fedin da kuka ce kuka ce akwai abubuwa da ake ta yi in kun zo kuma za ku rusa kuma gashi kuna rusawar ko za ka yi mana tambihi game da wannan manufa ko ma'ana da ta sa kuke yin wannan rusa haka to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun siyasar muka bai da kowa ya santa siyasa ce da muke da tsari ko bisa aƙida ah, ba ma zuwa mu yi abin da ake kira ko ƙarya ko faɗan abin da ba za mu iya ba domin neman ƙuri'a kuma alhamdulahi shi a dan uwana yana zaune shi ma ya sani in fact har ma sun rika amfani da wannan din domin a ganin su su sa a ki zaben mu sa faɗin cewa in aka zaɓe mu za mu kaza za mu kaza ko mun yadda mun oyin cewar gaskiya ne in aka zaɓe mu dukkan abu da muke ganin an yi ba daidai ba sai mun rusa ko kuma sai mun canza shi mu da shi abin da ke daidai kuma waɗannan abubuwan da muke ne yanzu na gyaran Kano da muke yanzu don mai da Kano kan taswira na tsari na tafiya na daidai ah, dama shine fact ne alkawari da makula da mutanen kano kuma na so in tabbatar da cewar ah, gamna abba kabir mai san cika alkawari ne kuma wannan shine abin da yake yi sabanin abin da ya fara a baya inda gamna zai magana daya ya juya ta biyar ya juya ta shida ya juya ta goma ba tare da ya cika ta ba wannan wani sabon salo aka samu a jihar kano wanda gamna yake yin alkawari ya cika to amma wato wai sai aka kaman kuna hadawa da ta'adi ba a cikin cika alkawarin naku domin ah, lissafin da aka yi a baya bayan nan an ce kun ragargaza kayayyaki da kadarorin jama'a ya kai na biliyoyin naira to ai masu yin lissafin ba tare kuma da zancen jiya ba ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na hajjkam aka rusa su aka bada su a matsayin flotai nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa yin wannan lissafin ba sa yin wancan lissafin na wancan ta'adin da kai wannan na wannan suke kuma dole ne idan kai alkawari in ka cika mutumin kirki ka cika shi wannan abin da muke yi kai dan jarida ne ka je ka ji opinion din mutane duka waɗannan mutane da suke kuka abin ya shafe su zai ba su kai kashe ɗaya bisa goma mutanen Kano mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake amma amma ku doka ce ta kawo ku da oda kuma ku rantse da constitution cewa za ku yi aiki da shi a mutunta doka da oda constitution da kuma abin da suke cewa eh, land use act sun ce ga gwamna yana da horumi ya rushe ko ina ne amma kuma ga siga hmm. masana shari'a sun ce ba kuma mutunta waccan siga wata siga ce ba mutuntawa ka je ka duba da suke kai ta a notice ta a biya compensation ka je ka duba duk gidajen da suke nan kai da sauransu ka ka duba duk gidajen da suke nan yanzu wanne ne ba samun alama ba kun sawa daula hotel alama kwarai kuwa kun sawa kwarai kuwa da ka ji ku biya compensation ya ka ji mana. zaka ji mun sawa daula hotel alama bayan ma alama da muka sawa daula hotel an dauki rushe daula hotel an kai kara kotu gwamna na wancan lokaci ci barin kotu ya ce wani abin da yake mm, amma kun biya compensation wa za a biya compensation diya wa za ka biya to haka electoral mutumin da ya dora ah, akan illegality me za ka biya shi ai za ka biya mutum ne da yake da land ɗinsa legally Dukkan mutanen nan abin da ake magana electoral act ne shine za ka biya land use act land use idan da siyo ta ka gaya musu duk wanda yake kirarin an rushe wanda ya kawo siyo sa honorable ibrahim zakari sarina mm. gashi kun kwashe shekara takwas kuna gwamnati mm. wacce ta gaje ku ta ce kun yi ba daidai ba musamman akan harkar abin da ya shafi gine-gine din nan mm. ko kuma a lokacin na san gwamna ganduje ya sha faɗa ya fi sau shirin masaki cewa suna yi ne don su ƙayata birnin kano musamman lokacin da aka yi cire cewa kun fara keta masallacin idi har ma yake ba da misali ya ce aje harami a ga ba shaguna ne ne suka kewaye shi ba da sauransu amma gashi kuma ana cewa ta'adi ma kuka yi wai ya kuke ji kuma shin ta'adin kuka yi misali to auzu billahi min shaitanir rajim wa sallallahu ala karim magana ta gaskiya wannan gwamnatin ta ban kunya wato ga ka'ida ta dan adam ta mutuntaka ga ka'ida ta musulunci wato idan ka kada mutum baka taka shi na abubuwan da suka yi ba wai kun kai ne A'a, ai ko daidai ko ba daidai ba wanda yake kan gwamnati ai shine gwamna. Eh, ba wannan magana muke za mu zo gare ta ma za mu zo amma dai abin da nake so in tabbatar maka da shi shi ne wato yanda wayannan abubuwa suka to wato ba kyau ko kaɗan ka zo haka kawai don ka hau gwamnati ko ma da yaya ka hau kawai ka duba mutane ka ce za ka yi dindata wato za ka yi ramuwar gayya ramuwar gayyan ma da kuma ba a kan domin yanzu mutanen kanawa yanzu ba magana ce ta ganduje ba a magana ce ta a matsayin Kano wanda shi usul usul ɗinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba ba a yi daidai ba kawai kana wajen gwamnati ka ce ba a yi daidai ba eh, baka bincika ba baka sa kwamiti ba baka san yadda aka yi ba kawai daga zuwanka ka ce buldoza ita ce za ta yi amfani ai koma yaya za ka yi da kamata yi ka yi kokari ka kafa kwamiti ka ga cewa yaya za mu yi da masallacin idi yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a hajji kam yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a ita daula shin buldoza za mu samu rushe ko kuma kwacewa za mu ko kuma a'a wani abu za a yi ma'ana dai ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi buldoza ita ce kawai amsa ta wa'annan abubuwan ba yanzu maganan nan da ake ina so in tabbatar maka da cewa ina zuwa kotu kullum duk da za ta zauna idan kaga 'yan kasuwa wanda suke tururuwa zuwa wanda kuma da kusiya suka yi amma sun ga wannan gwamnati ta taso ne kawai ta rusa kasuwancin kano ta rusa mutuncin kano amma me yasa ku ba ku ka'idar ba misali su abin da suke kokawa shine kun bi cibiyoyin gwamnati ma bincika kun mallakawa yanzu kun mutane wato ka idan idan ka ce haka yanzu ko jiya nan na ga wai sun ce daga ko kofar na isa zuwa eh, wai gadan kaya za su zuwa kofar famfo za su rusa sai ne dariya na ce ko to ai wannan kawai saboda ko ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar ruwan ai zuwa kofar eh, kabuga wannan kwankwasa yi bayan a lokacin a gabanmu idan ka zo ka duba masallaci wannan masallacin kofar mata ina son tabbatar maka yamma za ka ga ko shi ya bayar idan ka je abbatuwa wannan makabartar ta abbatuwa ka zagaya ta katsina road wallahi shi ne ya bayar so kace kace so ce kaman kun yi koyi da shi To haka ne, to bari mu tsaya nan a wannan kashi na farko na wannan muhawara. Idan Allah ya kai mu a shiri na gaba na rana wata yau za ku je da za a jera muku sunayen wurare da dama da kwankwasa da kansa shi ma ya taba bayarwa kamar yadda Ganduje ya yi. Kuma shin me gaskiyar dalilin da yasa aka cire shataletalen nan na gidan gwamnati? sannan kuma suwaye daga cikin mutanen ganduje suka dinga ɗiban asiransa suna kai mutanen kwankwaso duk wannan abubuwa ne da za mu taba mu mai zuwa yanzu dai muna son mu yi ban kwana da godiya ga bakinmu honorable umar haruna doguwa wato shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano da kuma tsohon abokin wannan shiri ibrahim zakari sarina wanda shine sakatare na jam'iyyar apc ta can jihar kano dabo din sannan kuma jinjina ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya shirya mana wannan muhawara a madadin suruka aliyu mustapha sakwato ne a washington mun baku lafiya. A gaida Aliyu Mustapha sankoto yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A takaice shugaban kasar Senegal Macky Sall cikin wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa. Bayanan sa sun kwantarwa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali. Lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake neman tsayawa takara. Ranar hudu ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka inda ake fareti dafa-dafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske musamman yadda ake samun kiyasin mutum dubu goma da ake garzayawa da su asibiti kwamitin kolin tsaro na majalisar ɗinkin duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na ai zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya taron da burtaniya za ta zama mai masaukin baki To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.